duk duniya Najeriya kaɗai ta rage da duhun kan cewa shi'a na zagin sahabbai don kawai a kange mutane da sunan suwaye a halul baiti ya kai ɗana ka je ka yi binciken suwaye iyalan manzanka sannan me ya faru bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutum bai fahimci abin da ya faru bayan wafatin manzan Allah ba to ba zai iya fahimtar hakikanin musulunci ba wannan ruwaya ce ta sunna kuma Buhari da sauran malaman hadisi suka rawaito